Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda wata watakila kuka ji a cikin labaran duniya, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu haka rabin makarantun da ake da su a faɗin duniya ba su da tsaftataccen ruwan sha da ban ɗakin da yara za su zagaya da kuma wurin wanke hannaye. Inda ta yi gargaɗin cewa wannan na barazana ga lafiyar yaran da suke karatu da ma malamansu. Dangane da wannan rahoto na hukumar lafiya, yau muka baku damar tofa albarkacin bakinku sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio sashen Hausa da ke France. Mai magana Lawal taso Mashi daga jihar Katsina. A gaskiya wannan maudu'i ne mai kyau ta ba da shawarwari game da yadda za a kare yara da kamuwa ga cututtuka daga ruwan da suke sha musamman ɗalibai 'yan makaranta a gaskiya kamar mu dai nan jihar katsina gwamnatin jihar katsina na kokari ganin ta tsabtace dukkan hanyoyin da yara ke samun ruwan sha a makarantu domin kada su kamu da cututtuka saboda haka ni shawara ta ita ce gwamnati ta yi kokarin tanajin wuri mai kyau da kuma masu kula da wurin yayin da yara suka sha ruwa a makaranta a tabbatar kayan su sha ruwan sai an tsabtace shi an tabbatar da lahiyar ruwan kanin a ba su sha na gode mai magana da tasu umashi daga jihar katsina najeriya mai magana maji daɗin ƙungiyar zaɓe sanka na katsina local government mustapha abubakar mai ɗan kios daga nan ƙofar ƙaura jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To yau zan ba da ra'ayina dangane da maudu'in da kuka bada hakika ya kamata a ce gwamnatoci kowane lungu da saƙo da ko ina suna da wakilai matsalan da ake samu ta rashin ingantaccen ruwan sha wanda za a yi amfani da shi to gaskiya ya kamata a tashi tsaye ganin cewa a rika samun ma ɗaliban makaranta ruwa wanda za su rika tsaftata jikinsu ba tare da sun rika kamuwa da wasu cututtuka daban-daban ba gaskiya ya kamata a ɗauki mataki wannan matsala a shawo kanta don ganin cewa an samu ingantacciyar lafiya ga al'umma na gode sashen hausa rediyo faransa international mai magana mustapha abubakar mai dan kyos daga nan kofar kaura jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Ku tashi lafiya. mai magana alhassan tayar san problem daga filin jashin bore nijar ni dai na game da ranar yara kankana da majalisar duniya ta keɓe to ta yi kokari tun da komi ta hidda ma rana su ma bata mance da su ba yara kanana ko abin kulawa na saboda su ne manyan gobe matuƙar yaro bai samu tarbiyya ta gari ba a kowa a samu babba na gari sannan da an ka ba su wannan rana ya daidai muna kira da gwamnatoci na kasashenmu da uwaye waɗanda sun ka yaran da kansu da dukkanin al'umma na duniya yaro na kowa na bayan yaro na kowa na yaro yana amfanin kowa ya kamata a sa hannu bi yaro ko daga wuce ka gane shi ka girmama shi saboda baka san ko menene Allah ya kumsa wurin nan ba gobe yana da kyau yaro a bashi haƙƙin shi haƙƙin shi shine a tarbiyyar da shi tarbiyya ta gari Allah ya sa kuma a tarbiyyar da su mai magana Allah san tayar san problem daga filin jashin bore Niger nagode gidan radio Irib madalla kada da ya sha'afa shirin rayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa Radio France International RFI ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp sunana da muhammad gide daga nan kasar chadi to gaskiya wannan lamari haka yake musamman ma eh, kasashen mu na afirka idan ka zo ka samu su makarantu gaskiya za ka yi mamaki ganin cewa babu ban dakuna waɗanda nan ma ba su da ke kuma babu ruwan sha babu inda za a wanke hannu kai babu inda za a yi wanka saboda haka ya kamata kasashen mu na afirka su tashi tsaye su samar da ban dakuna a makarantu na yara da sauransu din da malamai za su yi amfani da su to na gode irfi international sunana adam muhammad gide daga nan kasar chadi ku tashi lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa International mai albarka sunana Garba Sabiyo Lagashiwa daga nan jihar Yobe. Yau ra'ayina dangane da rahoton WHO da suka fitar to eh hakika wannan abun takaici ne kuma duniya na fuskantar babbar annoba gaskiya ya kamata kasashen mu na Afirka su tashi tsaye domin tunkarar wannan matsala. Gidan rediyon Faransa mai albarka ku tashi lafiya mai magana Garba Sabiyo Lagashiwa daga jihar Yobe. Assalamu alaikum Radio France International mai magana Aminu Adamu dori jihar Jigawa. To hakikanin gaskiya wani maudu'i da kuma dama mai magana a kansa maudu'i ne mai amfani duba da yadda wannan annoba ta kwalara yadda take yawan yaduwa a tsakanin al'umma. To hakikanin gaskiya wannan nasarwa da majalisar ɗinkin duniya ta yi na ɗabbaka wannan tsari na wanke hannu abu ne mai kyau. da wannan nema nake kira ga gwamnatocinmu da ya kamata su kafa kwamiti da zai sa a ɗabbaka wannan ɗabi'a ta wanke hannu a makarantu da asibiti da kasuwanni da tayar mota sauran guraren mu'amalolin mutane domin daƙile yaɗuwar wannan annoba ta kwalara na gode radio france international magana aminu adamu malamadori jihar jigawa ta hilafi. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio france rfi sunana alhaji abdulaziz abu zaidi daga nan tiliyan jihar tawan jamhuriyar niger to gaskiya fi su billahi wannan abubuwa na suke inda yana an ce kasashen mu ne mutane da kan kawunan su gidajen su ma wannan abu ba wadatar da su ba ba wadatar da su ba balle a ce ma a kai su makarantun ne da haka yana ganin wannan abu nan da kasashen mu abu ne mai yau wanda za a wuce da shi abu ne wanda sai an jama'a ana cika shi kake a wuce kan shi gaskiya fi su billahi tunda mutanen mu da kansu in ka zo karkara mai yawanci ba su da ruwa cikin famfuna ba ko ma ba su da su su kai mai isa shi balle a batun famfuna da haka yana kira ga majalisar ɗinkin duniya in dai ba su za su taimako da da kuɗaɗe wanda za a gine gine wannan ba gaskiya mu dai hanyar da sarwa nan wajen mu hazawa wasallam da faran sunan alhaji abdulaziz abu zai daga tilin jihar tawan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhamdulillahi wannan maudu'i na yau yana da matukar muhimmanci especially mu nan ma a nan arewa ko kuma mu ce ma a nan najeriya baki daya saboda abin takaici zaka je ka ga primary school ka je secondary school ka je ka ga kansu wani ma makarantar babu bayi ko da da bayan ma za ka ga ba kulawa ake yi da shi ba za ka ga duk ya rushe ya rurrufta amma kuma haka za ka ga ɗalibai suna amfani da shi to ta nan gurin ake samun cututtuka da sauransu to wannan alashin da ita kanta wannan majalisar ɗinkin duniya ta yi dangane da wannan al'amari gaskiya yana da matukar muhimmanci ya kamata muna kira ga shugabanninmu na yankin afirka ba ma najeriya kaɗai su fito su duba da wannan al'amari na ita kanta wannan maganar bayika a makarantunmu. suna na Isiyaku Muhammad Sani dan dindo. Ina kiran ku daga nan garin Umma Hen. To gaskiya jami'an hukumar lafiya da suka duba a makarantai akan yan makaranta saboda kula da lafiyar lafiyarsu abun mai yiwuwa ne ya yi kyau haka ya kuma sun yi tunani mai kyau amma ni ina ganin da sauran wani abu baya shine gaskiya gwamnatin tarayya da ta jihar su bi da gaske akan makarantar kuma su ba da dama sosai su ba da nasu goyon baya game da abin da za su iya tallafa ma makarantai saboda haka yana muku bata alheri suna na isiyaku muhammad sani dan dindo ina kiran ku daga nan garin umma alaikum radio france ni ne idrisa bankuko birnin maradi ni dai ra'ayi na bisan yaran nan wannan ba su da ruwa masu tsaftan nan suna ta sha ruwa wannan ba su da kyau suna doka wasu cutuwa cewa wannan lehin magabata ne ya kamata su ne za su dauka mataki su kula da yara duk abin nan za su yi shine ya kamata a kula da shi bai kamata ana gani wasu abubuwa ana yi kuma sai suna kwallo kawai sai su gyara kansu kawai gaskiya wannan duka bai yi ba su ne ya kamata su gyara duk inda suke irin wannan abubuwan matsalolin na yara kanana mata su ne su gyara wasu abubuwan nan ni ne idrisa bankoku birnin marari jamhuriyar niger Yana Mansur Ali Nasar Abdullahi Kiyar memba na muryar Talaka ra'ayina game da damar da kun ka bamu ta hasashen da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi game da rashin tsafta a makarantai. Bai eh, to gaskiya wani hasashen da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wannan haka na ne. sunana malam kabiru daga maradi dan gulbi kusan makarantar malam abba jamhuriyar nijar to ni na wannan ra'ayi zan ce kwatankan ya rataya gwamnatocin da inda wannan matsaloli take na rashin ruwan kwarai da rashin makiwayu tsaftatacci ya rataya ga gwamnatoci tunda ai gabaki daya duk gwamnatin da ta mulki ta san wannan aiki yara ta ya kanta kina duk gwamnatin da ta bari makarantu makewin suka lalace da rishin ruwa masu kyau kenan ta sani alhaki yara ta ya kanta la iyaka kuma san zuciya ne saboda sun ga diyansu ba nan ba nan gadin ba ba cikin kasashen su suke karatu kasashen waje suke yi kenan sai su bar abu ya lalace wannan sani Allah zai game da su Allah zai tambaye su gobe kiyama nauyin mulkin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ya kamata su kiyaye adalci su kuma su kiyaye mutuncin al'umma suna na malam kabiru daga dan gulbi kusan makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum Radio RP barkanku da asuba da fatan kun tashi lafiya suna na Isa mai shago daga nan yan Balbelu Maradi Jamhuriyar Nijar lalle wannan dama da kuka bamu ta dalilin mu ga ra'ayin mu to wannan hukuma da take fama ta yi gyare-gyaren ta kan wannan al'umma Allah ya ba ta dama Allah ya ba ta iko Allah ya ba ta abin da za ta gyarawa lalle wannan abu da suka yi yana da kyau yana da amfani. A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Shehu Adamu Rijau cewa yake baya ga waɗannan matsaloli Akwai kuma matsalar rashin kyawun muhallin yin karatu domin a nan karamar hukuma ta ta Rijau da ke jihar Neja. Akwai makarantun da na sani inda idan ɗalibai suka tashi daga makaranta dabbobi ke shiga ciki suna yin kashi da fitsari sakamakon barin aji a buɗe da ake yi saboda ɓallewar kofa wanda kuma hakan zai iya yin illa ga lafiyar ɗaliban da ma malaman ya kamata dai a yi gyara gaskiya domin dai ilimi shine gishirin rayuwa Sai wannan ra'ayin da ya fito daga bakin Ibrahim Ishaq Injawai kamar haka Salam Arafai Hausa. Hakika hakan ba karamin barazana ba ce. Ganin dai waɗannan matsaloli suna gaba-gaba wajen haddasa cutar kwalara mai saurin hallakarwa. da ma sauran yaduwa muna fatan shugabannin kasashenmu na afirka da ma kanta majalisar ɗinkin duniya za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin sun inganta tsaftataccen ruwan sha ga talakawa wannan ra'ayin da ya fito daga bakin Yahya Saini Laden kamar haka lalle ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta haɗa hannu da gwamnatoci tare da ƙungiyoyi masu ba da tallafi a fannin ilimi domin samun wadatar ruwa da ɗakunan ba haya a wadace a kowace makaranta. kama daga birni zuwa ƙauyuka. A gefe ɗaya kuma ya kamata a dinga faɗakar da ɗaliban makaranta da malamansu illar rashin tsafta. Shi ma a Rabihu Muhammad Gidan Madi da Sani Muhammad da Umar Lawal ɗan Fulani da kuma Haris Alkanawi goron Maje suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Shi kuwa Haruna Boda in bu a nashi ra'ayin cewa yake shakka babu wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya haka yake. babu labarin kanzon kurege a ciki don haka muna fatan hukumomin da abin ya shafa za su zagi dantse don samarwa ga ɗalibai da malamansu wuraren kewayawa don yin rigakafin cututtuka Cima ma bilyamin mu'azu Yamma da abubakar kawo girgir sun aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin Abdulrahman Aliyu Balkore na cewa kalubalen ku hukumomin kasashenmu na Afirka saboda rashin samar wa ɗalibai tsaftataccen ruwan sha a yankunan da abin ya shafa. A saboda haka muna kira ga hukumomin da wannan abin ya rataya a kansu da su gaggauta ɗaukar matakan da za su taimaka wajen samar da tsaftataccen ruwan sha ga kowace makaranta da ke a wannan nahiya. Shi ma Bayero Abdullahi Dan Fulani da Ibrahim Ishak Njawai da Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashin Hausa na Radio France International RFI mai magana ya wala sani takai ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar da alkhairi muka zo reshen jihar Kano da ke karamar hukumar takai. Alhamdulillah kamar yadda kuka bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu game da maganar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi akan tsaftataccen ruwan sha musamman a makarantun mu wannan gaskiya ne abin da suka faɗa. Sai dai kawai kiran da zan yi mu anan karamar hukumar takai da ke jihar Kano muna da saukin wannan al'amari dukkanin makarantun da muke da su mafi akasari zaka samu akwai tuka-tuka ko in ce burtsatsen da muke amfani da su sai dai kawai karancin masu wayarwa da jama'a kai a wannan al'amari kawai wannan shine matsalar fatan da zamu yi Allah ta'ala ya kare mu da dukkanin wasu matsalalu da su kasance su ne suke barazana ga rayukan al'umma mai magana ya wada sani ta kai ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar da alkhairi muka zo reshen jihar kano da ke karamar hukumar ta kai na gode sosai radio france international sama'ila wanda ake ce ma haji bannat tawa jamhuriyar nijar to gaskiya wannan babban matsala ce wanda ya kamata a yi niyya a gyara ta saboda tsafta ita ce cikwa addinin musulunci Gama iri yadda an ka bayyana cewa ba su da makewayi na kwarai to gaskiya makewayi rashin makewayi na yana iya kawo da cututtuka kala-kala sai dai mu ce Allah ya sauka na gode sashi hausa ne daga mai sauraron ku sama'ila wanda ake ce ma Haji bannat tawa jamhuriyar nijar mai magana dauda hudu guru wanda aka fi sani da dawud muhammad dawud a asalafi hakika wannan bayanin haka yake duba da yadda ko a nan yankunan mu na kananan hukumar guru da shaurayensu ne, muna fama da irin wannan matsalolin don haka muna kira ga gwamnatoci da su dage domin kawo wa'annan makarantu doki <coughs> domin tsafta ga yara da ma malaman nasu na gode mai magana dauda hudu guru mai kifi bulabulin bakin salomu ta lafiya sunana abdulmumun m a dan nijar mazauni a kasar kamaru wannan jan hankali ya kamata dai kan shugabannin da suke da ah, rajin kare irin wa'annan abubuwa ya kamata a ce ah, wannan hannunka mai sanda da ta yi musu ya kamata a ce sun tashi tsaye a samu a ah, ce an kare lafiya ko an cece ɗaliban da suke karatu a cikin makarantun da suke da ba su da ban ɗaki gidan rediyon faransa suna na abu mai muni ɗan dan ɗan nijar mazauna ƙasar kamar na biyu da kashin lafiya. madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti mustapha adebisi ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya.